sai eh, tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam me hukuncin na ba da tsohon kudi eh, naira 100 a bani naira 90 wato halin da ake cikin zuwa to bi mana ya ba da tsohon kudi naira 100 shi kuwa bai sababbi naira 90 wai me hukuncin haka ai inda za a yi mu'amala ta kudi ana yin ta yadin biyadin kuma mithlan bi mithlin gani ka san ba gaskiya ba ne waye zo da sallah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah to kaga in dai kana son Allah da gaske sai ka bi annabi sallama shine kai sallah kuma shi ya faɗa cikin hadisin Abu Dawud al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara alƙawarin da ke mu da kowa shine sallah duk wanda ya bata ya zama kafiri bainar rajuli wa bainar shirki wal kufri menene tarku sala to mutum baya sallah ya zama kafiri kafiri yana shiga aljanna ne ba zai shiga aljanna ba kuma da kana son annabi ai da ka mai da'a man jafar ya faɗo ta magana da yan bid'a suka ta zage shi yace ka kafa qur'ani aya ɗaya ce ta magana so akan annabi amma biyayyarsa shine so ɗin. kuma ayar ce kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha sai ce ahabba ilaykum min Allahi wa rasuli wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu ya lissafa dan abubuwa guda takwas ce in kun fusan su sama da Allah sama da manzan Allah sama da jihadi ku sha zaman ku muna gane ha amma aya nawa ce tace ayyuwa Allah da'a ayyuwa nabi da'a ba na ja guda biyar ba masu ati'u Allah wa ati'u rasul to ina man yuti'ir rasul faqad ata Allah ina ya ayyuhal ladina amanu ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu antum tasma'un duk haɗa waɗannan to annabi sallallahu alaihi shi yazo da wannan shi biyayyar annabi shine addini shi yazo da sallah kai sallah shi yace in baka sallah ka zama kafiri qur'ani yace kafiri dan wuta ne sai ka zaba abin da zaka Allah ya tsare mu malaman bid'a su tsoron Allah su ringa gaya mutane addinin gaskiya wallahi in girma maka ke nema ga mutane addinin gaskiya sai Allah ya sa a girma baka amma yanzu ku zo ku ringa maganganun da ana kallon ku ana mutum bayani sai ce dama waɗannan haka suke Allah ta'ala ya tsare mu sai tambaya ta ƙarshe yace yace malam Allah saka da alheri yace malam menene hukuncin cewa don Allah don annabi wato idan mutum yana roƙon wani ce don Allah don annabi to gaskiyar magana dukkan abin da yake haƙƙi ne na Allah to ba wanda zai shiga cikin wannan haƙƙi. kuma dan kar ma ka ɗauki wani ka kai shi matsayin ubangiji sai Allah ya ringa cewa annabi sallama bawansa ne cikin qur'ani tun daga bakara wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala عبده سبحان الذي أسرى بعبده فأوها هو, هو الذي ينزل على عبده تكما سننسيتي وأنه لما قام عبد الله ديك ونين النبي صلى الله عليه وسلم باون سني كما الله Allah madaukin sarki ya ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu a watan da. Allah ya ce idza sa'alta fas'alillah ashin an tashi ko magiya ana yi ne da Allah domin shi bawa ba zai yi aiki dan annabi ba zai yi aiki ne dan Allah amma zai koyi aikin ne a gurin annabi sai aikin kuma dan mai bayar da sakamako to kasan su in bida kana faɗa wanda zai ce ha gani ko eh, ba sa son annabi muna gane amma suka ce shehu barhama Allah ne ku bar tambaya shi mai son annabi ne tunda ka ɗauki barhama ka kai shi matsayin ubangijin annabi amma kai mai son annabi ne to shi addini sai fa kayi shi yadda yake kuma san annabi malamai suka ce in ka ce wa ashadu anna muhammadan rasulullah sai ka ce to kana da abubuwa guda hudu da'atuhu fi ma amara tasdiquhu fi ma akhbar sinabu ma naha anhu wa zajar wa alla da allah illa bi bima shara'a naka da shari'a zaka bauta ka Allah shine abun roko shi da kansa hadisin Tirmidhi zai ce idza sa'alta fas'alillah bai ce fas'alillah wa rasulahu to haka annabin ya faɗa in ka ce ni da na faɗa kin annabi nake to shi annabin da ya faɗa a hadisin tirmidhi shi ma kin kansa yake Allah ya sa mu dace Allah ya saka kamar yadda malam ya faɗa yanzu inda da ka ce kar mutum ya ce dan Allah dan annabi to sai yan bidar ce to ka ji su ko makiya annabi wai ma kar a ce don annabi a ba haka bane mu mun yadda annabi yana da daraja darajarsa ta fi ta kowa ma amma mu muna maganar shari'a ce shin sahabbai suna cewa don Allah don annabi ba su faɗa mazala ya umarni da in da ka roƙi abu ka ce don shi don Allah bai yi ba yanzu ga wata magana da mazala ya faɗa a hadisinsa inda mu ne muka faɗa wala da yan bidiya sun dinga tsine mana bila adadin me ya faru wani ne ce masha Allahu wa shi'ita sai manzo Allah ya ce a'a qul ma sha Allahu yace ba aj'altani lillahi niddan qul ma sha Allahu wahada ya ce da Allah ya so da manzon Allah ya so sai manzo Allah ce a'a ka sanya ne zama kishi amma Allah ka ce Allah ya so shi kadai kawai son Allah shi ne to yanzu in damu ne muka faɗi wannan kawai ba hadisi ba ne muka ce a'a ai mashi'a ta Allah ne manzon Allah bai da mashi'a ta ai da an bida sun sun dinga kunduma mana zagi to su haka suke su ba shari'a suke bi ba su me suke bi ra'ayi da kuma menene ya kamata su addinin su ba ya kamata ne eh, ya kamata suke bi eh, ba shari'a ba su ya kamata ne ya <laughs> kowa haka ne ni yadda ba na bance suke na iyakan fahimta na yan bidiyar addinin su ya kamata ba wai bin qur'ani da hadisi ba a ba ruwan su da wannan ba wajen ya kamata ne suka ce duk wanda bai kamar da kamar wanda bai maulidi bai son annabi ai su suka faɗa ai ba manzo Allah ya faɗa ba ba Allah ya faɗa ba ba qur'ani bane cewa wanda bai maulidi ba bai son manzo Allah ba ba Allah ya faɗa su suka faɗa su a ganin su ya kamata ne a yi maulidi ya kamata ne tunda kirista suna Kirista su ma <laughs> kamata su ma kamata su yi Allah ya sauwaka akwai wata magana mai muhimmanci wadda na so in yi ta ta ta karshe ina ga ita zan yi musamman mu tashi inda lai maganar cewa eh, yan bidi'a sun fi mu kamar fasaha ko dabara ne da aka ga ga shugabansu shugaban sun gana da ɗaya daga cikin 'yan siyasa ɗin nan wane ne a tiku. ya ce inda wani alis suna ne je gana da shi da yanzu ya sha ya ce kaga su yan ɗarika su ba su fitar da nasu ba sai aka fitar da na alis suna ko gane ba ne har yake cewa inda wani ne ma kuma ya gana su inda ya sha maganganu ko bakar magana to da kuma hotunan da waɗannan waɗansu malaman sunan suka je suka yi da shugaban ƙasa amma yan bidiya sun malaman sun je sun yi amma suna su bai bayyana ba sai na alis suna to ni nan ba ina ganin ni waɗanda na fi ɗorawa laifi su malaman da suka yi hoto ɗin taracin su ma da suka bayyana abun yan social media suna da laifi amma babban masu laifi ne na ganin malamai ɗin ne na farko shi dai shugaban kasa kamar da aka sani ba malamin addini ba ne haka ne bai kuma san addini ba bai kuma san hukuncin hoto ba an gane shi a wurinsa hoto ba komai ba ne to su waɗannan malamai tunda sun karanta bukhari sun karanta musu littafin hadisi sun karanta sun san matsayin hoto a shari'a ta da su ne ma kwata-kwata bai kamata ba su yi hoto da shi ba da ya zo ya ce za a yi wuce a ranka daɗe a manzo Allah ya hana kamar da muka yi da gwamnan garin nan mai ci yanzu muka za mu tafi aikin hajji a airport ya eh, da ɗauke mu hoton ci a Allah ya hoto haramun ne sai ce to malam baka son hoto ne ce ba ni ne ba na so manzo Allah ne baya so sai aka rabu lafiya ah, to an ga bayyana mutum gaskiya da ke ai kenan sai ya je tambaya so ni gaskiya waɗannan malamai suna nake ganin kuskurensu ya kamata su kiyaye kamar yadda ya faɗa so what idan an ganka da shugaban ƙasa kun yi hoto zai ƙara maka daraja ne zai ƙara maka kwarzani ne kai sai ma ya jawo maka zargi ya ce a ce ka je an baka har ka ji daɗi ka zo kana hotar da shi ko baka mutane su ɗauka awam haka da su ɗauka kamar da ake cikin nan yanzu to kaga ya kamata malamai su kiyaye akwai malam bello yabo eh, ya yi magana kan haramcin hoto da kuma sai na gan shi da waɗansu 'yan siyasa suna ɗaukan hoto amma shi da kansa ya ce a ah, wallahi malam an yi kuskure wannan kuskure ne to da haka ake so mutum ya yi kuskure da ya yi kuskure yawwa in ya yi kuskure da ya yi kuskure a daidai wannan lokaci bari yi wani ta'aliki mai muhimmanci ko da shi ba ta'aliki ba zan yi amfani da wannan dama ne don bai shigo cikin maganganun da ba ya ba baya ciki waɗansu ne daga cikinku misali akwai muhammad wanda a juzeki ya yi mun magana akwai wasu kuma sun mun magana wasu baki da baki wasu kuma ta whatsapp cewa ya kamata wai na yi magana akan abin da yake faruwa a malamanmu na sunna na sokoto akan abin da ya shafi siyasa abin ya shafi yana taɓa mutunci kuma har an je kotu ne ake gaya mu yanzu tsakaninsu yadda ake gaya mini shi dai muhammad ya ce har ya kai su ga kotu to ni abin da dan gaya shi muhammad da ire-iren ku ai wannan magana na riga na yi ta sai dai in maimaita na yi ta hudu ba musamman na yi na ce malami yana da dama ya bayyana ra'ayinsa wadda yake so amma ba tare da ci mutuncin dan uwansa malami ba na ce 'yan siyasa na in kaga duk buge-bugen da suke karshe za su haɗa kansu su malamai a barku a ruwa haka ne kaga na riga na yi wannan magana amma ni wadda nake ganin laifi yanzu ba zan ɓoye ba malaman waɗannan matasan ɗalibai malamansu malaman ke ganin laifi me yasa nake ganin laifinsu tunda malamai ne guda biyu ɗaliban suka samu saɓani tare cewa saɓanin dai iya samun asali daga wajen malaman ne har yana so wajen yaje ɗalibai to a ba mu adalci mu ce ma eh mu ɗauka eh malaman ba su da hannu a ciki wadda kuma zai wahala to a ɗauka haka ne sai to ɗalibansu ne suke ta atakin juna har maganan zina yana shigowa har mutum zai ɗauki maganan wani malamin bid'a da ya akan malamin suna yana kafa hujja kuma wa malamin sunna ɗin a'udhu billah malamin bid'a su kullum suna mana kazafi su ce mana shegu su ce mana mazinata su ce mana yan zina ba abin da su faɗa kuma yanzu ka ɗauko maganan wani malamin bidi'a ka zo kana kafa mun hujja akan cewa eh ni ɗan zina ne ko ɗan kaza ne ai baka yi adalci ba to yanzu abinda da suke kenan na ga wani ni kaina an turo mini yana ya dauko magana wani dan bid'a ya saka shi yana kiran ɗayan cewa shi wannan ɗin malamin suna da wai tacaccen mazinaci ne ɗan iska ne yana faɗa kuma wai malamin suna fa ya ɗauko ki kafa hujja da wannan kudugun ɗan bid'a ɗin wanda shine ma ce zai hau ruwan cikin ɗin eh, Musa Lukwa shine ba aka ake kafa hujja da shi kuma ma abin da ya wuce can baya a ɗauka eh ma a ɗauka wai in haka ne ma abinda malamin bidan ya faɗa a ɗauka ma haka ne musulunci babu tuba a ciki daidai ne in mutum ya tuba ya gyara a zo ana tuna wannan abu kenan dama a da ake don me ake dama ba'azi don me ba a tuba a gyara ba to idan mutum ya yi wani abu can ba daidai ba ya tuba ya gyara don mutumin kirki kuma sai ka ɗauko kana goranta masa daidai ne to abin da suke kenan yanzu ku shiga social media ku gani a youtube ni da na gani kamar na kuka ni na fara gani ma na kashe bakin ciki to nan magana da ke su malaman misali bangaren bello yabo bangaren musa lukuwa ku fito ku tsawatar musu mana ku hana su ah, ai sai ku yadda na yi akwai ɗalibi na nan kun sani yana da masallacin juma'a ya fito wasu maganganu akan su balalau su kabiru kwamfi na kira shi nan ce masa abinda kai ba daidai ba ne ya je sake na sake kiransa ce abinda kai ba daidai ba ne da ya koma sake a nan na nunai hudu ba na ce na baranta da abinda ka yi yanzu zai wani abace ne na saka shi to don me su ba za su yaka ba sai ku kira su ku hana su in su kun su ki ku baranta gare su ga baki daya sai a ba ku uzuri to amma duka kun ja baki kun yi shiru kowa na ta attacking juna ya zama abin kunya Allah ya sa wannan sako ya kai musu ni su nake ɗorawa malaman su nake ɗorawa ku kira su ku zaunar da su ku gaya musu gaskiya ba daidai bane abin da in sun ki ku barranta amma kun ja baki kuwa iko ana dauko magana yan bidiyo ana kafa ana kafa jaji akan siyasa a wani dan luwadi ne wani mazinaci wani wannan shi na zai kai mu da wannan ina da wannan abu da kai mu ina zai kai mu da wannan ana yi musiba ce wala kamar na san haka dai faru wajen wata nawa da suka wuce na yi hudu ba nan na ce to ga gugun siyasa tana tasowa don Allah don Allah malaman suna su ji tsoron Allah ba laifi ne ka bayyana ra'ayinka ba amma in wani malami ya bayyana ra'ayinsa ya ci karo da naka ba maganar kamar masa da martani ko ka ji masa mutuncinsa da siyasa ta gaza kenan kai kana goyon bayan Atiku je kai tai kana goyon bayan Tinubu je kai tai kana goyon Kwankwaso je kai tai ko ba ka bane to kai mai karantar dan uwana ni me ya shafe ka da ni me ya shafe ka da ni zan hana ka kai ka ne za ka ni ne ra'ayi na ne to me abincin mutunci a ciki kai ni mutanen ta gaskiya kun ba mu kunya wallahi tallahi kun ba mu kunya sako kai gare kuma na san me ya zuwa suna kallo kun ba mu kunya wallahi kun ba mu kunya kamar nayi kuka da naga abu kuma sun dade suna haka barisa ya kamata kai ma ka dan musu nasiya ka dan musu a ni abin da zan kara akan wannan shine gaskiya mu tsoron Allah siyasa da kake ganin ta ba wani wanda zai ce zai ma shari'a da alkur'ani kuma ita shari'a nan sun ce tana da nan ah, sorry siyasa nan sun ce tana da essential element na daga cikin essential element ɗinta a samar da rule of law a samar da on the freedom protection of uh, protection of human right kuma daga cikin human right din mutum kamar yadda malam da zai faɗa section 39 ya yi magana akan freedom of expression kana da yancin ka faɗa albarkacin bakinka amma akwai ka'ida a section 45 na 1999 constitution da tuna cewa kada ka taɓa public safety public morality public health right of access karka kawo hargitsi karka taba lafiyar mutane kada kuma ka taba right din wani cin mutunci yau bai kamata ka ci mutuncin wani a dokar da ita demokaradiyyar da kuma siyasar ta yadda da ita wanda wannan kuma na san sanannen abu ne a addini kaddara ma mutum ya yi laifi 100% ya yi manzala salama ya ce man satara musulman satara wallahu duniya wal akhirah duk wanda ya sitarta musulmi Allah zai sitarta shi balle zato ne da kuma rajiman bilgebi kawai ka ce wane kaza ne wane kaza ne saboda ra'ayin siyasa kuma ni abin da ke bani mamaki su ba 'yan siyasan nan duk wanda ya ji matsi a pdp apc za shi sosai kuwa duk wanda ya ji matsi a apc nnpp za shi ba wanda bai je ya yi wata siyasa ya yi nan ya yi nan ya yi nan ko ba don bukatar addini ba interest ne to me yasa za ku zo ku ringa faɗa akan interest wani yanzu idan atiku ya ci yaushe kake da ranar ganin sa inda tinubu ya ci yaushe kake da ranar ganin sa wani davidan ne na siyasa zai zo ya same ka wato a cikin abubuwan da na ce kalubalen masu da'awa lokaci ne ya ja akwai magana sana'a da na so ne magana da aiki da neman arziki ana cin qur'ani da hadisi ne sai dai su gaya ma yadda ka nemo abincin da zaka ci amma ka zauna a gida ne kai ta tilawa kana haddasa na, to cikinka ne zai gama. kuma sai mun hada da kana'a na yadda cewa arziki Allah yake raba da arzikin malam da arziki na da arzikin ku Allah ne ya raba kowa gwargwadon nashi me na rigima kan abin duniya har a zo ana mutuncin juna kuna da aƙida ɗaya kuna malamai masu kiran mutane to in ɗaliban ku suna yi za ku kuma wannan abin da kuke yi Allah ya yarda da shi wannan ba ƙaryata abin da kuke faɗa ba ne kun karyata kanku dan wannan baya cikin shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba a rigima da kai akan tauhidi ba ba ka rigima da kai akan bid'a ba ba ka rigima kai akan wani yazo ya ce abin da yake halal haram ba ko kuma ce da abin da yake haram a'a kawai dan dan abin da za ku samu yanzu wata fitina da a garin nan ta faru ta fara yaduwa a ruwa amma a garin nan ta faru ko kusa da nan aka samu malami yawan jam'iyyar siyasa alkunutu ɗazu yan wanda suka zo guri na sai nuna musu bidiyo kuma ga wani shi ma yana yi Allahumma alaika alaika bi APC wa sa'ir jami'iyat al-kafira wancan kuma alaika bi PDP to wannan kuma wancan kuma ya alaika bi PDP wa sa'ir jami'iyat al-kafira wannan fa musulmi ke wai hadda musulmi wai duk wanda yake ciki ibn da ma iya larabci ne ba na gani amma yana magana akan wai da wanda ya taimake su da wai Allah ya dammara su dan uwan kake addu'a cewa Allah ya dammara shi wannan daidai layin malamai ne shi isa in ka shiga siyasan ma ka samu abin da kake so kawai rayuwar ka za ka more duk wani abu da za ka yi amfani addinin ka amfani al'umma ka ba za ka iya yi ba Allah ba zai baka ba sai ka je ka ta shirman a banza wannan yan siyasa sun kai darajar mu ringa faɗa akan su wallahi tallahi ba wani ɗan siyasa da ya kai darajar ɓata da ɗan uwana kwaya daya bai da shi manzala Allah cikin littafin sai ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhwaykum manzala yace al muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu wa kunu ibadallahi ikhwana Allah ce mu zama ɗan uwa mu zama ɗan uwa amma sai mu zo akan siyasa kuma siyasan nan fa tana tafiya yanzu akwai wanda ne ya tambaya na ce wai kai da kake yin wannan abin da aka baka kudin ba da aka bashi miliyan biyu da ɗari bakwai ba zuwa miliyan uku akan miliyan uku ba miliyan uku dai ko unguwa mai kyau ba ka je ka sami filin miliyan uku ba ban san dai na anan bauchi ba amma dai a Kano ba za ka sami filin miliyan uku ba a karamar kallon to tsakani da Allah yanzu mota fitan mota ma miliyan biyu ne motan miliyan ɗaya ka san a haɗa da kuɗin ta miliyan uku ai karamin mota ce duk wani abu da ake mona rayuwa ba fa samu za ka yi ba ko ba ruwansu da kai amfani suke da kai dacin shekara hudu sun neme ka ba wanda ya zo wurin mu sai za su ringa neman ka su gayyace ka mitin nan su kai kana ni abin da ke damuna wallahi duk wanda zai je wani ra'ayinsa na siyasa kamar yadda malam ya faɗa ya je kuma bana ganin laifin ka ijtihadi ne ka nemi hujjar da zaka gaya wa Allah amma Allah fa ya sani in dan kuɗi kake ya sani in ma ba dan kuɗi kake ba Allah ya sani kuma siyasa ground ne da zaka ci mutuncin musulunci alfarman musulunci ba tafi alfarman siyasa ba alfarman musulunci ba tafi alfarman siyasa ba to kamar yadda malam ya faɗa wallahi wannan body ne da responsibility a kan malamansu lalle su kira su su hana su wannan ba daidai ba ne zina luwaɗi in mutum ya yi kamar yadda malam ya faɗa wai ba tuba ne to mu ubangijinmu ma kaddara ka yi zinar ka yi kisan kai ka yi shirka in ka tuba <clears throat> ba ta zai ba lada ba zunubi ba conversion za a ma yanzu bari ma tambaya dan Allah a ce malam yana bin ka dubu ɗari wata ran da sabo kai sai ga na kofar gidanka ko kai ka zo sai malam ya ce ma nan dubu ɗarin da nake bin ka na yafe ma ga wata kuma ka je kai ce bane dala ya zaka dauki ya zaka malam ya zaka dauki wanda ya ma wannan mutunci girmama shi to to Allah ya ce Allah Allah dai ba shi aka saba ba eh. yace walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا سيت إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما Allah zai ce an shafe zunubin amma ba wai an yi combatin da zunubin ka miliyan ɗaya ne saboda tuban da kai yanzu ya dawo lada miliyan ɗaya to me yasa ba za mu yi yan uwan marhaba ba me yasa ba za mu rufa masa asiri ba Allah ya tsare mu Allah ya shiryar da mu Allah ya hada zukatan mu Allah ya raba mu da irin wannan kuskure wa salamu alaikum wa rahmatullah kafin mu tashi karin bayani dan yin dan yin emphasize din maganar da ya faɗa cewa me za ka samu ne a wajen 'yan siyasan nan yanzu dubi kun san cewa mawaƙa da 'yan fim a wajen 'yan siyasa sun fi malamai daraja yanzu rara ɗin nan wadda ake ce masa rara kun san wallahi na ga 'yan sanda sama da goma suna binsa suna ba shi kariya da makami sha shida wane malami na ka ba shi ɗan sanda ɗaya take kare shi a ƙasan nan ɗaya kenan sannan an ba shi kuɗi aƙalla sama da sama da miliyan ɗari har motoci ya raba har gidaje ka gaya mu malami ɗaya tak da aka bashi miliyan goma ma da ka sani wadda 'yan siyasa ka ɗauki miliyan goma a dunkule suka bashi waye shi to wannan bai bai mu darasi ba mu koma ga Allah bai she mu darasi ba tan da mawaki ya fika mai waka ya fika dan fim mai saban Allah ya fika akan wannan da ka zo kana faɗa dan uwanka malami mai karantar da hadisi mai karantar da sunna mai karantar da ƙur'ani, har ka fito duniya kana cin mutuncinsa akan waɗannan 'yan siyasa duk wani mai zuwa ƙofar gidanka wallahi in aka gama zaɓe ba zai sake zuwa ba yanzu wannan gwamna da yake kai yanzu gwamnan mun nan wallahi lokacin da yake nema gidana makarantana gidana makarantana bayan an rantsar da shi ya sake sa kafansa nan ya sake sa kafansa to haka suke lokacin da suke da interest ɗinsu lokacin kake da mutunci ba za a nemi almajiranka aƙalla ko da ba za ka ce komai ba to karfe baki ma karka ɓace su suna son haka yi wala in siyasa wasu mai da mu mahaukata ne ya kamata ku san haka wala mahaukata suka nemi in ga gadin siyasa yana kaiwa da kawo wurinka to lokacin zaɓe ya zo ana gama zaɓe to an yi ruwan ɗauke sai bayan after four years kuma lokacin da kuma dawo wurin kai yana so sa kai malam muna son addu'a da shawara munafiki ba shawara yake so ba alawara yake so ba ah, yana son ka goyi bayan su da ka haka suke mana ta kan waɗannan nan ɓata lokacin muna atakin ɗayan mu muna atakin ɗayan uwanmu za su tafi su bar mu da koyarwar mu za su tafi su bar mu da aƙidar mu kuma kamar yadda barista ya faɗa dukan su ne fa from PDP to APC APC to PDP pdp to npp haka ba suke ta akai nan akai nan akai kai nan interest ne in yana pdp ya ga interest ɗinsa ba zai cika ba ya koma apc a apc interest ɗinsa misali an yi primary ya faɗi sai ya dawo pdp pdp bai ci ba wanda bai ci primary ta ba sai ya koma apc apc wanda bai ci ba sai ya koma npp ko ba ka bane npp wanda bai ci ba sai ya koma abga interest ne ba to akan wani na zo muna faɗa su dan allah Allah ya malamai ku ji tsoron Allah bismillah bismillah Ah, wannan magana ta malam ta tuna min wani abu a wannan rurumar ta siyasa dan takarar PDP ya je Kano eh, malamai ɗari aka tara mai kun san nawa ya ba su miliyan ashirin miliyan ashirin wallahi wallahi ai ko ni dan ba su miliyan ashirin <laughs> miliyan ashirin nawa kenan za a raba duk ma an raba ta nawa za a raba ɗari biyu ne kowa ɗari biyu dubu ɗari biyu ɗaya kenan ɗan takarar apc ya zo ya zauna da ƙungiyoyin addini adiriya tijjaniya izala kowanne ya zo da mutum ɗari nan ma abin da aka ba su kowanne shine miliyan ashirin taron northwest da aka yi a kano abin da aka ba malamai shi ne dubu ɗari ɗari wasu ma da suka biyo ta rangwe tamanin tamanin aka ranga don Allah yanzu wannan kudin da su ne za ku je kwarin ga zubar da mutunci kuma gwamnati ta haɗa taro na je ba ɗaya babba ba biyu ba ban ga wani taro da farashin malami ya wuce dubu ɗari ba wanda a hakan in kai wasa wanda aka ba wa damar su raba kuɗin in ba a ba wanda suke da mutunci ba sai sun gudu da kuɗin wasu ina da hujja ina da dalili wannan fa su ne adadin kuɗin da ake bayarwa kuma duk 'yan siyasa ne da suke zariya gidanmu wani ya zo karfe ɗaya wani ya zo karfe biyu ya nuna ƙaunar ka yake yi yanzu kaga duk faɗin kano mutum ɗaya ne na sani in na ga wani mara lafiya ya yadda zai da lafiya zan mai magana na ga wata yarinya an kasa aurar da ita zan mai magana ya ba da kayan ɗakin ta mutum ɗaya ne dukansu ba wanda kake da kofin ba ka kira shi amma shi wannan za ka kira shi zai ɗaga za ka mai bayani zai tura yaransa za su yi ko wata ɗaya ba afuwa na je na ga wata makaranta allo ban ɗakin su ba kyau ɗakunan kaza sai na ce zan tura ma wani hoto ka san me za ka yi ina tura mai hoton sai ya turo yaransa sai na haɗa su da almajirin yanzu haka ya sai musu fili na miliyan ɗaya da dubu ɗari shida za a kewaye musu don a raba gurin kwanciyar. mata na sai na hau mota ta na na duba mijin ya gudu ya bata da 'ya'ya takwas ke so ku gane wannan ɗan siyasa gaba guda ɗaya ne takshi yake yin wannan Allah ya saka masa haka kusa shi a cikin addu'a kuma yana takara Allah madaukin sarki ya bashi nasara don taimakon addini Allah samu dace kuna ji abinda malam nan ah, ya faɗa shine ake ce masa shafa'a kuma wallahi mu mukan yi goyi bayan ɗan siyasa ne saboda shafa'a ba don mu zu da mutuncinmu ba na farko kafin zo maganar shafa'a din nan malam kamar yadda ka faɗa a kano mu ma nan a bauchi akwai wani ce masa a guri ana ce masa event kusa da game village nan an tara malamai a nan har na yobe an taho da su har wani malamin hada matarsa ya zo don ta samu shi ma ya samu to wanda ya kawo motocin ɗalibi na ne a nan wanda yake aiki a yankari to a to eh, in ta ɗauke ba shi kenan ba <laughs> ta ɗauke mana ba laifi malam wala wasu daga yau aka ɗauko su aka sa mota guda goma wasu da matan suka taho ka san nawa aka ba su wasu dubu ɗari wasu dubu ɗari biyu kuma da suka suka tun sha ɗayan rana sai suka yi karfe ɗayan dare suna jira kaga wannan zo da mutunci kuma ɗan siyasa ya zo gidanka karfe ɗayan dare sha biyun dare ba kai ne ka bashi tayan ba ai wani an shiga kinka ah, ma'azu tsohon gwamnan mu nan gwamnan ma'azu lokacin yana gwamna a nan karfe goma na dare zo gidana nan da jiniyarsa da komai aka aika mana ce kwace masu baran fito ba ba mai tamu da shi ba haka kuma ya tafi haka ya tafi yare yana yana dariya na ce mana yana daki mai mai kofar gabar kenan nace eh dai eh, ka san mai kofar gabar mai kofar gabar eh indo nace eh dai to amma ka wani abu shafa'an nan da nake magana a kanta shine ka isar da bukatan ma wanda bai dai iya zuwa wajen shugaba ba amma kuma ka san ma'azun yayi yayi mana wani abin da duk gwamnonin Bauchi ba su yi ba Allah ya saka masa kun san me yi lokacin da ake rikici a plateau haruna sun kewaye masallaci a wase da bindigogi a yalwan shandam ne ko ba a yalwan shandam a yalwan shandam sai wani ya bugo min waya ya ce wallahi malam in an samu awa daya ba a samu jami'an tsaro ba ba wadda da tsira a masallacin da mata da maza ne suka yi take shalta a wannan masallacin wala kawai sai hawaye zo min sai na buga mu'azu waya lokacin mallan layin ne fa babu a lokacin sa ba irin wannan dan layin ina buga mace ce daga fa abin da yake faruwa lawan shanta wani taimako za ka yi wallahi nan take wa birgir commander nan aka tura moto eh, sojoji da motoci sama da goma wala sun fara harbi kenan sai ga sojoji suka zo suka baza su ina jin muna jin ko mutum ɗaya ne a kashe a ciki duk an tsayar da su to kaga abin da ya kamata ke haka abin da ya kamata ke abin da ya kamata kenan kwanakin ba na baku tarihin abin da ya faru da wasu 'yan somaliya binibas binibas shi ma shafa'a ya yi ɗalibai ne suka gama jami'ar islamiyya suka tafi can da ya zo tafiya sai ɗauki mutane hudu a ajihunsa shi ke biyan su albashi kowane wata shekara da shekara shi bin ba su aka samu biyan somaliya ya ɗauki nauyin sun yi wata jami'a ne ba ta madina ba suka zama da kenan sun je suna wa'azi aka tada a gitse aka nauyin sunan da asuba wa gari za a kashe su ka je ka ce ka same shi koya ka buga ka ce wannan al'amuran bai bukatan jini in muka yi jinkiri abu zai ɓaci malaka abdullahi ya ɗauki waya ba zai magana shi ce to in aka bari zuwa safiya waɗannan ɗalibai namu shida da da harbe su ka kira said bari nan take yau said bari magana ya masa waya ce masa akwai ɗaliban mu guda shida a lokacin kuma somaliya duk wani taimakon da take samu da na abinci ta arziki arzikin ƙasa da saudi arabia take samu kai hatta naman da alzazai suka yi hadaya ɗin aka sa preach in aka ɗauka sai somaliya in ba saudi arabia ba somaliya kuka sayar bari ana gaya masa ya ce a yi haƙuri an musu abuwa da safe da sake su kuma aka sake su to yanzu in ba irin su ba sun yi shafa'a sun shiga ba me ka gani wannan rayukan an yi asarar su su amfanin malamai shine hulɗarsu da 'yan siyasa su samu ceton wadda ba zai iya samun ceto ba ba don kai ka gina kanka a maka wani abu ba A ba malamai kan 200 100 sun je suna ta ɓata lokacin su wannan sanata halin ruji kaɗin da ya sa yaron sa ya zage ni ya mun rashin kunya kwana na ai yana sanatar sa ya zo kofar gidana ba mai alƙawari shi na ki ganin sa ai ya tana ba daɗe ba shi halin ruji ka ya sani a matsayin sanata ne shi yanzu incumbent sanata ya zo nan da tawagar sanata ba zan fito ba dan mun alƙawari da shi dole malami ya zama yana da principle kada mu bari yan siyasa su mai da mu karambara. kawai duk lokacin mutum iska za su je wajen sarkin bauchi ba sanar da shi suna zuwa ba sai sun sanar da shi ya je ya yi wanka ya yi rawani ya tara fadawa amma mun kawai kana zaune kawai mutum ko bayan gida ba barka shiga cewa gawa ne ya zo daga ya zo kenan kaga ko wanka ba da ka ka fito ka fito buci buci ko to malamai su malamai ne laifin malamai ne Su ka da mutunci su Allah zubar musu laifin malamai ne bari su Allah saka da alheri Allah ya mun ji daɗin zuwan kanan Allah ya baka lada Allah ya sa a mizan hasanat muna fata ba wannan ne zuwanka na